Kalangu, studio Kalangu. Tahiya ke kuke saurare karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ra'ayin wasu 'yan nishiyar dangane da shawarar kasashen kungiyar tarayyar Afirka ta ficewa daga kotun kasa da kasa wato CPE. A garin agaris 'yan sanda sun cafke wasu mutane ɗauke da makamai da kuma miyagun kwayoyi Wata gobara ta afku jiya talata a sansanin 'yan gudun hijira a gagamari jihar Difa. A shirin musamman za ku shi bayani dangane da matsalar karancin cimaka da ta cawar dabbobi a yankin karamar hukumar Mayahi a cikin jihar Maradi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Kwamitin shawara na ƙasa ya gudanar da shari'a yau dangane da karar da malaman makaranta na Special A da B na shekarar 2012-2013 suka shigar. Su dai waɗannan malaman gwamnati ta kore su daga aiki ne bayan da suka yi jarabawar ci gaba da karatu a jami'ar Yamai. ofishin ministan da suke karkashin sa ya bayyana cewa ba su sami izinin yin hakan ba a kwana a tashi wasu wato sun bar karatun suka koma cikin aikin gwamnati abinda malaman ke ganin bai dace ba suna sa ran samun sakamakon shari'ar a ran takwas ga watan maris mai zuwa wakilin malaman bashi jauri ya yi wa habibu garba karin bayani shekarar mu uku yanzu wata talatin da shidda mu mun zama ɗai mun yi wuci na biyu mun za a dallai na uku mu ba mu muna huci ba dangance da sauran abokan mu suka kisa suka muna huci shi yasa shekarar mu uku ba mu da albashi su kuma shekarar su uku halin ma ƙari suka samu kuma su an talabu suna karatu waɗancan wanda suka yi niyya suka ce sun yi niyya sun kuma saboda ba su hankulin talauci mu kuma mun saba talauci da mu shan daji talaka ne mun saba muka hakuri muka zo yanzu shi yasa kenan yanzu mu kawo Eh, kara a nan ga saboda ita koti gaban kowa take ba mu ɗauka shari'a ga hannunmu muna nan muna jira kuma muna ci gaba da addu'a da duk masoyinmu ya kama mana addu'a ubangiji Allah shi ba mu abin da zama za mu bi su abun Allah shi kama mana an ce za a hido su kama ko wata wata da uku wanda ce mars takwas ga shi za a hido su kama ko muna jira kuma muna tabbatar da cewa lalle alƙalanmu na Niger adalai ne za su adalci A dabara da taron koli na kungiyar tarayyar Afirka karo na 28 shugabannin kasashen Afirka sun tattauna maganar ficewar gaba ɗaya ta kasashen mambobin kungiyar tarayyar Afirka daga kotun ƙasa da ƙasa wato CPE. Komi ɗin Nijar suka shida wannan shawara ga ra'ayin Musa Kallam wani malamin makaranta da ya ritaya wanda ke zane yanzu haka a birnin Gaure a rashi ta wayar tarho da Musa Hassan. Sauran ƙasashe shugaba duka abin da ya aikata a yayin mulkinsa idan ya sauka ba a hukunta shi a kotun hukunta manyan laifuffuka. Amma su shugabannin ƙasashen Afirka duka abubuwan da suka aikata a yayin mulkin su da zaran sun sauka sai a gurfanar da su a gaban wannan kotu. Kuma a cikinsu akwai waɗanda ba a taɓawa. Ina ganin idan shugabannin Afirka suka ce sun janye a cikin wannan kotu to ina ganin don saboda su aiwatar da abin da suka ga dama ne a cikin ƙasashen. Saboda idan aka duba ba a girmama demokaradiyya a cikin mafi yawan waɗannan ƙasashen Afirka. Don haka ficewarsu a kotun ya dace a samar da wani mataki mai duba su sau da ƙafa. Ya kamata shugabanni su yi tsantsan su tattauna akan wannan shugaba duka da yake manyan ƙusoshin sun riga sun tafi. Shi kuma Ishaku Bahago wani malamin makarantar mai ritaya a Magarya cewa ya yi wannan mataki ya dace idan daga bisani aka kafa wata cikakkar kotun Afirka. Ya bayyana hakan ne a hirar shi ta wayar tarho da Musa Hassan. Euh, Na jinjinawa ƙasar Gambi da kuma ƙasar Afirka ta kudu da suka fice daga cikin wannan kotun ta hukunta manyan laifuka cewa da CPE. Ina ganin sauran shugabannin ƙasashen sun yi jinkirin ma ficewa a cikin wannan kotun. Sai dai ina ganin shugabannin ƙasashen Afirka ba sa son gaskiya ne suna iya amfani da wannan ɗan tsakani domin aiwatar da duka abin da suka ga dama. Ya dace a yi tunani saboda su ƙasashen Turai wannan wannan kotun ba ta shafe su ba, kawai kotu ce da ake hukunta shugabannin Afirka kaɗai. Ya kamata a girka wata kotu a Afirka ta hakika wadda idan wani abu ya taso ana iya yin hukunci. Zaɓen da aka yi wa Musa Faki Muhammad eh, wato ɗan ƙasar Chadi a matsayin shugaban hukumar tarayyar Afirka da kuma shugaban ƙasar Guinea Profesor Alfa Kwande a matsayin shugaba mai ci na tarayyar Afirka na ci gaba da janyo tufa albarkacin bakin 'yan kasar Nijar. jam'in diplomasiya audu Garba kuma tsohon jakadan Nijar a kasar Faransa da kasar Jamus na da ra'ayin cewa waɗannan wato mutane biyu suna da goyon bayan nahiyar Afirka baki ɗaya. Ina tunanin waɗannan jami'ai biyu sun cimma matsaya ɗaya ne a cikin lamarin wanzar da zaman lafiya da kuma tsaro a Afirka. Halin da muke cikin shi a yau a matsayinmu na ƙasashen Afirka ba ma iya tunkarar buƙatocin jama'a saboda suna da tarin yawa, musamman ma a fuskar ci gaban tattalin arziki. Don haka ina kira da abokanin hulɗa na ƙasashen waje da ba sa hoɓɓasa a cikin ƙasashen da akwai zaman lafiya. Saboda haka ne matsalar tsaro da kuma kuma bayan tattalin arziki suna daga cikin manyan gurin da shugaban kungiyar haɗin ka Afirka da kuma kwamitin gudanarwa suka sa a gaba. Kuma maganar bakin haure a matsayina na tsohon jikada da ya yi aiki a waɗannan ƙasashe na Turai na sa abin da ake nufi. Musamman inda ɓataccen tunanin 'yan Afirka shine su tafi a cikin ƙasashen da suke tunanin sun fi su arziki ƙasar Turai da kuma ƙasar Amurka. A agadar hukuma ta kama wasu mutane goma sha bakwai da suka hada da mace guda. A sakamakon wani samami da jami'an 'yan sanda suka gudanar sun cafke makamai albarusai miyagun ƙwayoyi da kuma wato kwalayen tramadol. A yau da safe an gabatar da waɗannan mutane ga hukumomin jiha da manema labarai. alkali na ƙasa a kotun Agres Ahmadu Musa Zaki ya yi wato ya jinjina wa jami'an tsaro dangane da wannan jan aiki da suka gudanar. in mobilization general. Ƙoƙarin da muka yi duka jami'an tsaro daban-daban ya ba mu damar tafke waɗansu 'yan ɓata gari a cikin wannan birnin na Agadez. Abin da ya ba mu damar bankaɗo abubuwa da dama daga waɗannan 'yan ɓata gari. Kuma kamar yadda kuka gani mun kama su da hodar Iblis da makamai iri daban-daban da kuma motoci na sata waɗanda da su ne suke tayarwa jama'a hankali. Mun zo ne a nan domin ƙarawa jami'an tsaronmu gabaki ɗaya ƙwarin gwiwa tare da jijina musu dangance da duka irin shan namijin ƙoƙarin da suke yi domin tabbatar da tsaron jama'ar Agades. Kuma muna kira da jama'ar Agades da su ba mu haɗin kai wajen fallasa duka wani abu da suka gani da su yarda da shi ba. Amadu Musa sake kenan alkalin wato na ƙasa a kotun Agres a hirshi da wakilinmu Musa Mamman. Wata gobara ta barke jiya a sansanin 'yan gudun hijira da waɗanda suka bar mazaunin su na gagamari a cikin jihar Difa. Ba a samu hasarar rayuka ba, amma hasarar kayayyaki an samu hasarar kayayyaki inda wutar a akalla runhuna 60. Wannan ita ce gobara ta uku da ta afku a wurin cikin watanni wato biyu, kuma har yanzu ba a tantance musabbabin al'amarin ba. Prefen Difa Fugu Bukar ya yi kira ga al'umma da su yi taka tsantsan, su kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu su wayar da kan al'umma a wannan wurin. wannan gobaran na uku ne har mun tayi da gwamna jiha musamman gwamna jiha ya ta ya gansu kuma mun tara mutane a can a garin yan gagamari duka mun yi musu jawabi mun yi bayani tare da gwamna muka cewa wannan yanzu lokacin mutane su yi hankali lokacin sanyi ne mutane suna fura wuta su sha wuta kuma a fure ba sa kashewa kuma akwai harkan dahuwa ma in an yi dahuwa ba a kashe wuta don shi ne abun da yake sa yau ko ina gobaran nan kullum muna da labari don mu ma mutane gargadi nan gaba muka ce kowa da kowa ya tashi ya saya hukumomi masu gari da 'yan gari duka duka su ma mutane bayani harka wuta babu kyau kar rayu muna banna shine kowa da kowa ya kawo guduman shi kar irin abubuwa ya sake faruwa. Prefen Difa kenan. Idan za a iya tuna a ranar sha uku ga watan Disamba na 2016 gwamnati ta rataba hannu akan wata yarjejeniya da kawancen kungiyoyin kot Nijar da kuma Sinasef dangane da koke-koken malaman makaranta. Kuma za a iya cewa dangane da aiki da wani yarjejeniya a yau, Isufu Arzika daga cikin shugabannin kot Nijar ya muna ƙarin bayani kamar haka. lalle mun jiran cewa kama duk wa'adin da gwamnati ɗauka shi cika alkawari na lokacin da wa'adi ya kai sai dai zamanto bisa yan abubuwa kama zancen biyan bashin albashi da ce yana shahi wannan albashi duka 31 ga watan disamba bai samu cika shi ba akwai kuma cewa da inda wata mutu zai biyan albashin yan kwantarage ba sai da an yi latti ba kuma dai sai zamanto shi ma watan januwari ya kai hau takwas ga gare shi ba a biya ba tunda an ce shi albashin wata ya kamata ta kamin kwana takwas na sabon wata ka biya in ba haka nan ba kayi latti to yayi wannan latti alhali ko ya ɗauki alkawalin cewa ba zai koma latti ba tsakani da Allah kamata gwamnati ya saki tsarin shi na cika alkawalin nan in ba haka nan ba lokaci zai kai bai yi shi ba kaga akwai yan matrikili da kamata a ba mutane sun kai shekara hudu biyu uku suna shirin matrikili shi ma ana ga ta yi hanwainiya da shi Likitar a NBF ta kungiya mai kula da kyautata rayuwar iyali da ke anguwar Dar Salaam na gudanar da wani shirin barin kofofin ta buɗe ga mata domin binciken su da ta yaransu kyauta, wanda hakan zai ba da damar a san da zaman likitar. Madam Mustapha Balkisa ita ce mai kula da likitar ta kuma yi wa Nafisa Adamu karin bayani. tsawon kwana uku ga duk abin da ya zama na rigakafi ne muna yin shi kyauta a nan clinic a NBF kenan cikin abubuwan da muke yi kyauta akwai awon ciki akwai awon yara ƙanana akwai ɗaukan maganin hutu akwai neman ƙwayoyin cutar sida akwai neman ƙwayoyin cutar kanser hamuwe cutar bakin ma'aifa duka kyauta ne za a yi tsawon kwana uku ga jiya muka fara wanga abu kamar yana da unhwani sosai amma a wasu ba su san mai yiwa da wanga likitan ba kenan in muka ba da wanga dama da yawa sun ga inda likitan mu take kuma unhwanin shi kamar na neman rigakafi ne an ka ce rigakafi ya yi magani ka zo ka dubi lahiyarka kenan ka san cikin wani matsayi kake duk abin da ya zama na rigakafi wanda na zana muku kinnan kyauta ne za mu yi su insha Allah tsawon kwana uku ga. A jiya ne kamfanin Vivendi ya kaddamar da wani ɗakin sinima a cikin harabar Blue Zone da ke nan ya mai Ko saboda mi ake bude irin wannan ɗaki na sinima a wani lokaci da fasahar zamani yake bada damar kallon fina-finai iri-iri Kungu Muhammad Dantani ya tattauna da wato yau da mai kula da ɗakin Kanal Olympia Tabi Mohamed da Emmanuel. Wani sashen Vivendi da ke cikin gungun Canal Plus sun ga cewa matasan Nijar suna da matukar buƙatar samun wurin kallon fina-finai ko kuma sinema. Ƙasar Nijar ta kasance a jirin sahun gaba da suka yi rawar gani a fannin shirin fina-finai a lokacin baya. Don haka ne ma wannan sashen ya yanke shawarar buɗe wannan ɗakin na kallon majiki cewa da sinema domin haska fina-finai ba tare da tsada ba. Babban gurin da muka saka a gaba kuma za mu tallata masu yin wannan haraka ta shirya fina kuma na'urori ne na zamani muka kawo. Abin nufi shine a yau mai fim yana iya haska fim insa, ba wai sai ya tafi ƙasar Faransa ba ko waɗansu ƙasashe da suka ci gaba. Yanzu kuma kai tsaye sai shirin namu na musamman. Shirin namu na yau kuma zai kai mu ne a karamar hukumar Ramayahi cikin jihar Maradi inda ake fama da karancin cimaka da ta cawar dabbobi. Da manar bana ba ta yi kyau ba a wannan bangare. Magajin garin ya bayyana cewa wasu matasan da ba san inda za su sa kansu ba. wato alatila sun shi ne domin taimakawa iyalansu wannan matsalar karancin cimaka da ta wato ta sa al'amarin satar dabbobi ya haɓaka a yankin gade magajin garin mayahi abdu mai gero da bayani a hirar shi da wakilinmu muhammad da mamman mu dai damana akwai cikin garuruwa hamsin da shidda waɗanda su damana ya latabba su wani abu ba su ci ko shidda ba to cikin hamsin da shidda in shidda ta samu sai mu ce ba a samu ba tunda waɗanda suka samu ma waɗancan sauran canza su tahiya kaga abin bai taka kara ba an lalube shi kenan an ce a yanzu sai mu ce na farko mu kai kuka mu da Allah tunda an ce ba nan da mana taka da mutum mutum zai ga mai hannu biyu a'a a buga gabas a buga yamma kiran da muke ma al'umma su kwantar da hankalinsu tunda dai ko ba su da shi gwamnati za su kawo musu ɗauki bayan wannan ta fannin kiwo abin da muke so da su kaga dai ga matsala abinci ga matsala ciyawa 'yan dabbobin da suka mallaka ya kamata a rage su ba mu ce sai da kwata a rage su don a sayi abin da za a ci kuma a sayi ciyawa da waɗannan dabbobi za a kula da su kaga wannan daidai ne kuma kiran da muke ga masu hannu da ne da 'yan uwanmu mazauna birane ko ma suna ƙasashen waje waɗanda allah ya ba ba cikin ɓata dozi ka su kawo mai 'yan uwansu ɗauki to mun san gwamnati tana yi matuƙa ko ma shekaru sun da ana yi su ne raba abinci ga waɗanda ya cancanta ga kuma sai da farashi mai rahusa shi wanda bai da shi tunda waɗanda tsohi bisa sabon jinin ne suke dogara su in sun tafi an san cikin hatsari suke har kullum duk wanda ya bar gidansu balle ka bar ƙasar cikin hatsari kake amma duk da wannan tunda ba su da shi uwayensu ba su da shi dole ne su hita a tahi nema tunda noman ya kare mutane yanzu sata ta yawa ana sata dabbobin akwai yan masu tada mota da ciyawa sai su watsa in dabbobin suka taho tunda babu ta sai sai ta tattara su hauda ga mota wannan ana shi sa'annan akwai masu moto wannan karhe biyu zuwa karhe hudu suke zuwa suna da masu yan magana suka ce mai son kayan ka hijibara masu mu karshen shirin namu kiran na yau a huta lahiya